subscribe sannan ƙararrawa sannan ku danna like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani habal shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa kuma a gidansa in Allah ya so ya yarda. Insha Allahu a yau kuma a wannan lokaci zan yi muhimmin bayani akan wasu magunguna tare da wasu ƙarin bayani masu matuƙar muhimmanci akan lafiyar ɗan adam. musamman a irin wannan lokacin na sauyawar yanayi waiza kenan mafi yawan lokaci shi ɗan adam a tsarin halittarsa a tsarin halittar ɗan adam jikin mutum ba kasafai yake da buƙatar bakon yanayi ba mafi yawan lokaci idan ana cikin wata waizar sai kuma aka samu sauyin yanayi za a koma cikin wata waizar sai ka samu mafi yawa mutane suna fama da lalurori kala daban-daban misali ana cikin yanayi na sanyi kamar dai yanzu kenan to kuma sai sanyin ya tafi ƙarewa za mu koma mu shiga cikin yanayi irin na zafi sai ka ga ana fama da matsaloli a tsakiyar wannan ɗan lokacin wanda ake a yi sanyi a yi zafi a yi sanyi a yi zafi sai ka ga matsaloli kamar irin na su zazzaɓi ciwon kai mura da shauransu suna addabar mutane bayan haka ma idan yanayin ya kama daga wato zafi ne za a shiga sanyi shi ma sai an samu baƙon yanayi wanda zai sa ka zama na cewa an ɗan samu tangarɗa a lafiyar jikin ɗan adam don haka magungunan da zan yi bayani a kansu za su taimaka wa mutum wajen samun sauƙi daga irin waɗannan canje-canjen yanayi. Sannan kuma idan har muka fita daga wannan waizar ta tsaka-tsaki, sanyi da zafi, za mu shiga cikin yanayi irin na zafi. A irin wannan lokacin, akwai abubuwa da dama da suke faruwa. musamman aka fara rana mai ƙarfi. A yayin da mutum ya kasance yana da sanyi a mararsa a wannan lokacin, to koya ya shiga rana sai ya zo ya riƙa samun matsalar zafin fitsari a duk sanda zai yi bawali sai ya riƙa jin zafi da raɗaɗi tamkar ana tsaga masa kwarkwaran alƙalaminsa ko kuma ma ya kasance a irin wannan lokacin ka ga cewa mutum ya zama wato fitsarin ma idan ya je zai yi sai ya gama fitsari ya tashi sai ya ga wani ragowa yana ɗan biyo baya yana masu likin ɗis ɗis ɗis mafi yawa wasu sukan ce a ah, dattin mara shi ne ke haddasa ka amma ba haka ba ne ba wani ciwo ne wanda sanyi ne yake haddasa wannan ciwon shi kuma rana ita ce take tayar da shi amma in allah yadda ku biyo ni a cikin wannan bidiyo za ku ji bayanin hanyar da za ka magance wannan matsalar ko da yake ba wai sai lokacin da zafin ya shigo ka'in da na'in ba a daidai wannan lokacin ma an fara fuskantar irin wannan yanayin domin akwai waɗanda da dama sun fara tambaya ta irin wannan maganin don haka zan yi amfani da wannan damar in bayyana wa al'umma magunguna masu muhimmanci ta da shawarwari domin a kubuta daga wannan matsalar in Allah ya so ya yadda na farko matsala ta farko ta sauyin yanayi irin na weza. Don haka abin da ake yin amfani da shi domin kuɓuta daga irin wannan yanayin. Da farko akwai wata itaciya wacce Allah ya albarkace mu da ita a yankin Hausawa. Hausawan sun haɗa da Najeriya, Nijar, da dai ɗan kurkusa haka ana cewa wannan aba ta zargade muna da ita sosai a afirka ta zargade ita ake samu kamar rabin cokali sai a tafasa in aka tafasa ta a ruwa sai a matsa lemun tsami a ciki Idan yanayin da kake fuskanta ka fara samun mura ko tari da makamantan haka, to sai a sa citta a cikin ruwan dafawar. In ya dahu sosai a tace, ka riƙa kurɓar ruwan rabin kofi da safe rabin kofi da yamma in kai kamar kwana biyu zuwa uku kana amfani da shi in Allah da za a kubuta daga wannan matsaloli irin na sauyin yanayi. tun daga kan zazzaɓi ciwon kai mara tari da makamantan haka insha Allahu za a samu muwafaka sannan abu na biyu wacce matsalar wacce rana take haddasa ta kamar da yadda na bayani asalin matsalar tana faruwa ne daga sanyi idan kana da sanyi a mararka sanyin nan yana haifar da wani ciwo a cikin wato tsakankanin kwarkwaran azzakarin mutum don haka wannan ciwo shi kuma yana tashi ne idan rana ta dake ka rana ta sama baiwar Allah tana da wata baiwa da Allah ya yi mata ta in ta daki kanka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zafinta zai ratsa kowace jijiya daga cikin jijiyoyin jikinka ya zamana cewa har ta kai ga wannan waje inda za ta tayar maka da wannan ciwo za mafi yawan wanda yake faruwa da su za ga da safe ko da rana suka shiga ranar amma ba zai tambaye su ba sai da yamma ko da daddare a lokacin da za ka je ka tsuguna da niyyar kai fitsari sai ka ga ya fitowa ma ko kuma yana ɗigowa ɗis-ɗis ko kuma ka rika jin zafi ko kuma sai ka yi ka gama sai ka rika jin kamar da sauran wani a ciki wani lokacin ma sauran zai ragu har ya zamana cewa yana ɗan likin yana ɓata ma wando to in Allah ya yarda abin da zan faɗa yanzu zai zama waraka da izinin Allah. Amma kafin magani farko shawara zan fara bayarwa ga dukkanin wanda irin wannan matsalar ta same su. Abin da ya kamata su fara yi shi ne. in har kasancewa za ka shiga rana to ka sha ruwa wadatacce, ka sha ruwa sosai kuma koda kana cikin ranar koya ka ji ƙishirwa sai kai sauri ka nemi ruwa ka sha in Allah ya so ya yadda in har kana yin haka to da wahala wannan zafin ranar ma yayi tasiri a jikinka sannan shawara ta biyu in har baka da wani uzuri da zai sa dole sai ka shiga rana sai ka haƙura da shiga ranar kai zamanka a gida ko a shagonka a kasuwarka ko ofishinka idan kuma har ya zama dole sai an shiga ɗin kuma ana da buƙatar maganin da za a rabu da wannan matsala abin da ake amfani da shi domin rabuwa da ainihin wannan matsala ba komai ba ne ba sai sanannun itatuwa waɗanda muka sani na farko shine sassaƙen mangwaro na biyu sassaƙen faru Na uku sassaƙen danya, waɗannan itatuwan guda uku akwai su sosai sosai a kusan ko'ina musamman a arewacin Najeriya. Abin da ya sa na fi misaltawa saboda a muna ƙiyasin mutanen da suka fi kallon bidiyoyinmu 'yan Najeriya sun fi yawa, sai kuma 'yan maƙwabtan ƙasashe wayanda ba a rasa ba. So don haka su ma makwabtan da suke kamar wato yammacin afirka su ma suna da irin wa'annan bishiyoyin ba su da wahalar samu yanda ake amfani da su za a daka kowanne daga cikinsu sai a auna yawansu ya zama ɗaya in aka auna yawansu ya zama ɗaya sai a cakuɗa kullum sai ka ɗibi rabin cokali cokali irin na cin abinci rabinsa sai a tafasa idan har baka da hawan jini sai ka saka ajiyar kanwa kaɗan a ciki sannan sai ka tace sai ka sha da yamma ma sai a yi haka idan ka so za ka iya tafasa cokali guda sai ka raba shi biyu ka sha rabi da safe rabi da yamma in allah ya so ya yadda in aka samu sati biyu ana shan wannan haɗin magani to za a rabu da wannan matsala salin alin ba tare da shan wata wahala ba da izinin Allah a ƙarshe ina addu'a Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu